أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآئبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا يمتي na asaba wanda yau ina ga ko dai biyu ne ko ɗaya ga watan zilhijja nawa biyu ko sa biyu ga watan zilhijja hijirar ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin masjidin nurin islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa rahama Allah ya haɗa mu da shi a jannatin firdausi da yardarsa wanda kuma watakila ba mamaki mu kammala littafin a yau don ina ganin da wuya a ce an sake darasin asaba don haka kuma sabuwar shekara ba za mu fara ne da sabon littafi don haka sai ku yi haƙuri yau za mu sauke da yabu salihi na insha وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلئة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون نيلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه الميل ست آلاف ذراع ci gaba da bayani da imamun nawawi yake yi da kuma ci gaba da kawo mana hadisai da suke magana akan aljanna da kuma ni'imar da take cikin aljanna tanadin da Allah yi wa bayinsa managarta a cikin gidan aljanna. Daga ciki yace inna lil mu'mini fil jannati laqaimatun min lu'lu'atin kowane mumini a cikin gidansa na aljanna yana da wata kaima kamar a ce wata shigifa ko a ce wata ainihin rumfa ta hutawa wanda aka yi ta da lu'ulu'i lu'ulu'in irin lu'ulu'in aljanna ba lu'ulu'i irin lu'ulu'in duniya ba don duk abin da ya riga ya zo duniya to bai da kyau in ga zai je lahira lu'ulu'i irin na can wa'idatin wata kaima ce guda wannan ta shakatawar kowane ɗan aljanna ne ta yiwu a kowane gidansa na aljanna akwai irin wannan kaimar baya ɗaya tayu kuma faɗin aljannarsa gaba ɗaya an yi ta baya ɗaya wanda ita wannan ta musamman ce mu mujawwafatin wanda an mata feshin fenti mai kyau wanda in ka ganta kawai za ta burge ka domin abin da duk ɗan aljanna zai kalla zai ga abin da idonsa yake so ya gani ne zuciyarsa take sha'awa ɗuluha tsayinta his sama'i wajen bisa sittuna milan mil sittin ne mil ta yi irin mil na gidan aljanna domin mil irin na duniya kaɗan ne domin kowane mil ɗaya wato zira'i kamar yadda ya fassara ce a lafi zira'i zira'i dubu shida ne shi ne mil ɗaya. idan da za ka samu igiya ko wani zare sai ka riƙa ƙirga ka ɗaya kana jan igiyar biyu uku in ka ƙirga dubu shida to in ka miƙe ta iya inda ka tsaya mil ɗaya an gane kuwa eh in ka samu igiya sai ka riƙa yin haka ɗaya biyu uku zira'inka kana janta baya kana gwadawa in ka samu dubu shida to mil ɗaya inda za a miƙe ta iya inda ta tsaya to sai a kafa nan a wurin mil milan wahidan kenan mil ɗaya kenan in aka sake ja kuma gaba aka samu kamar wannan dubu shida ɗin mil biyu kaga mil nawa mil goma sha abin nan zira'i dubu goma sha biyu shine mil biyu to a sama wato bisan wannan kaima bisanta aka ce tuluha tuna milan mil sittin ne sannan kuma an ce ɗan aljanna ba wai ƙarami ba ne irin yadda yake a duniya za a maida shi kamar halittar babanmu annabi adam tsawonsa nawa eh zira'i sittin sittuna zira'an tsawon mutum kenan zira'i sittin duk mutum mai tsayin zira'i sittin zira'insa zai yi ba zai yi tsayin ka ba eh eh mutumin da tsawonsa zira'i sittin to in ka kalli zira'insa ko ina ga zai fi ka tsawo zira'in kawai eh to irin wancan zira'in haka ce irinsa za a ga zira'in ɗan aljanna a yi dubu shida sai a ce mil ɗaya dubu shida mil ɗaya sai an yi mil nawa sittun sai an yi mil sittin to wannan shi ne tsayin kaimar rumfar wannan 'yar shigifa da aka yi na shakatawar ɗan aljanna lilmu'mini fiha sannan mumini yana da cikin cikinta a alun iyalai ya tsufu alaihi mumini zai zaga su cikin wannan kaimar akwai wato ainihin gura gura gura gura gura wajen suraye ɗakuna ɗakuna ɗakuna na hutawa kuma kowane ɗaki akwai iyali kowane ɗaki akwai iyali za ka shiga kuma su iyalan ba wanda za ka same ta tana jego babu wanda za ka je ta ce ai na yi bako yau ina al'ada ko ba ka samun ta tana tari yau mura nake ba maganar taibot dina ya tashi ulsa ina omaforazon eh duka wannan babu lafiyar ta kalau kuma budurwa ke daram kai ma ko matashi ne daram kuma kowace gurfa akwai iyali a wannan kaima sannan ya tsufu alaihi mulmumin mumini zai zaga ku gaba daya kuma duk inda ka je wacce ka je wajenta la yara ba abukun ba wani zai ganin wani ga na karau ne kana hangen waje daga ciki amma kuma in ka shiga kaijin ba za a ganka ba la yara ba abuhum ba wani bai ganin wani wanda yake a waccan gurfa bai ganin wanda yake cikin waccan gurfar kuma in ka kalli gurfar kana ganin ciki kana ganin har tsallakinta saboda haske amma in yana ciki shi din ba za ka gani. sirri ne dama ake ɗaki don shi aiko to kuma in yayi dudun kuma ba da kyau to sai aka bar shi da hasken sannan kuma yana karewa din ba a ganin abin da aka yi shi don shi in ka shiga ɗin ba za a ganka ba kuma ba zai hana a ga ciki ba a ga waje ba saboda haskensa wannan aikin ina jin har yanzu ba a yi irin ɗakin ba sai dai in ka shiga ba a ganin ka wannan gilas ɗin amma kai kana ganin waje ko sannan yanda kai ɗin ba a ganka ba kuma abun da ke ciki ba a gani ba to amma shi wancan za ka ga komi ga inan tal haske adon da aka yi da komi shi kuma wanda ya shiga din duk abin da yake kuma ba za ka gan shi ba la yura ba'duhum ba'dan sashin su bai ganin sashi muttafaqun alayhi wa nabi sayyid al-khudri wannan ya kai mutum ya dage ya nemi aljanna gaskiya ya kamata mutum a ce ko don haka ya dage ya nemi aljanna don irin wannan ni'imar a ce ka kare rayuwarka shekara saba'in a duniya ka koma lahira ba kai aikin da Allah zai yarda da kai ba har ka shiga aljanna duk kai a fushi ka kare Allah ya yi fushi da kai wuta zai kai ka akwai fara da tafi wannan shekara saba'in kai a duniya kuma ka koma ga Allah cikin fushin Allah duk shekarun nan ba ka yi abin da Allah zai yarda da kai ba Allah cikin awa ɗaya ka in ka nemi yardarsa sai yarda da kai yanzu kake na tuba da duk abun da yi Allah ka yi ake ni na yi nadama ba zan kuma ba na dawo zan bi ka zan bi abun da ka aiko ka shi na sai ke to na yafe ma yanzu zai ka assasa sabuwar rayuwa mai kyau sai ka cika da imani wani zan ya tuna wai yayi mugun abu da yayi shaye-shaye yayi wiwi yayi kodin yayi waye ne ya sha leda yayi wane ne ya sha giya ya yi zina ya kashe wani wai ce to tuban me zai yi wai tuban me zai yi ka tuba Allah zai yafe ma ya gafiru dhunuba jami'an shi zunubin duka Allah ne yace in ka yi shi ka tuba zan yafe kuma in ka tuban zai yafe ma kana tuba kuma sai ka koma kamar la zambalaka kamar baka da zunubi da kai a taibu min zambi kamar la zambalahu mai tuba daga zunubi kamar bai taɓa zunubi ba to amma hakan fa sai mutum ya kasa neman yardar ubangijinsa har ya mutu cikin fushin Allah sai ya ga bai samu wannan ni'imar da ake karantar da mu anan ba ya koma cikin fushin Allah gidan waɗanda aka yi fushi da su gidan jahannama to Allah ya kare mu wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati la shajara akwai wata bushiya Allah ya yi bushiyar in ka dubi hadil arwa ila biladil afra in ban manta ba haka sunan yake na ibn littafi ne wanda aljanna ce kawai yake gaya sifantawa aljanna kawai aljanna labarin aljanna ne littafi yana na kasuwa kuma ba wai ya gare shi ba gobe in ka je kasuwa ka neme shi za ka samu ana sai da kasa kasa ya yi bayanin wannan bushiyar da irin irenta wannan bushiya ce a cikin gidan aljanna take iya kallonka restanta haka take kuma tana da launin abubuwan da duk take so na kwalliya sutura ne kamar bushiya in ta zubar da bure to ta idan yar aljanna ce tana da buƙatar abuci bushiya tana iya zubo da furannin ka kawai kaga 'dan kunne ya hau wuya ya dau ado munduwoyin ƙafa da munduwoyin hannu da zobba da rataye-rataye da tukele waye da shauransu duka kawai ne zubo a kanta kawai kaga ka abu kai ma haka sai a zubo ma kayan ado kawai kaga ka hadu ka girgiza ka fesar da wani abu kawai sai ka ji ƙanshi ya bule sai ka kaɗa rassanta da junan ganyen ta sai ka ji kiɗa ya tashi to aljanna ma haramta mana za a yi to can ba haramun duk abin da kake so ka yi an hana ka ka sha giya a nan can ka sha an hana ka yi ka ji waka kai wani abu a can ka yi ka ji to gidan holewa ne ba zai ana kaka hole a gidan da ka aka baka yanki ibada an gama babu sauran magana azhar yi, muka fi juma eh aikin haji a ta alallaba a tafi arfa nina waye duk ya kare babu wannan a yi azumi wanda ya yi a nan duniya shine zai samu wata rahama ta can wanda bai ba kuma shine zai yi ta hawa a rafar bala'i sa'urhiquhu sa'uda sa'urhiquhu sa'uda wani dutse ne na bala'i zai yi ta hawa yana gangarowa sai ce ka hau ka fita eh ta hawa ya ta hawa yana kamar zai ya fita sai ya je su sulalo zai dawo cikin jahannama to wannan duka daga duniya ne za a nemi tsari da irin waɗannan masifun kuma a nan duniya ne za a nemi dacewa da irin waɗannan ni'imomin inna fil jannati a cikin gidan aljanna akwai shajara wata bushiya Yasirun rakibu fi zilliha mi'ata a rakib mahayi wanda kuma mahayin wanda ya hau ingarma kamar a wancan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan hadisi abun hawa mai gudu shine doki ingarman doki ka san ku doki in kaga yana gudu abun zai baka sha'awa ka san doki a doki yana da gudu don doki ba don zuciya gare shi da jini da tsoka ba yana da ainihin hanta yana da huhu ba da a ce haka yake kawai ba mai rai ba don ina ganin ba kowace mota ne za ta tsire ne to amma shi da yake rai gare shi zai gaji kawai amma doki irin gudunsa in yayi tsufa daga nan ya ka ganshi can wajen kuma a take ya dada ɗagawa kabun ka ce ni yayi nisa to in ma aka ce wannan dokin ne duk da dai annabi ya Allah zai halitta abunda da ku ba ku san shi ba nan gaba kaga an halitta mana mashuna motoci jiragen ƙasa jiragen ruwa masu gudun gaske wanda duk hawan su ake yi jirgin sama mai gudu da wanda yake da matsakaicin gudu duk hawansu ake yi to sai ya kira abun kawai rakit mahayi fi zilliha zai yi tafiya cikin inuwar wannan bushiyar ma'ana ƙarƙashin bushiyoyin wannan bushiyar don ba a ganin inuwa a can to ba rana ai don in babu rana za a ga inuwa yanzu haka in aka rufe kama aka yi gajimare ko ina ba ganin rana in ka je karkashin bishiya za a ga inuwa ba za ka gani ba to gidan aljanna ba rana ba maganar wata ba dare ba rana wani yanayi ne kawai shi ba dare ba ne ba rana ba ne don ba ranar to ƙarƙashin bishiyar ma'ayi zai yi ta gudu fi zilliha ni aka sanatin ma ya uha shekara ɗari zai yi amma ba zai yanke faɗin bishiyar ba ingarma mai gudu yana kan abun hawa a warawa ya hufi sahihai haini aiban haka ne ku a tsoho na tsallake wani abu ko? so shi kenan ina zuwa eh arrakibul jawad al mugmar ko almubammar mudammar irin dawakan nan jawad ingarmu almubammar wa'inda suke da ɗamammin ciki katon ƙirgi amma ba irin masu tumbi ba su ne mubammar san irin shi ya gudu eh. wanda za shi ga nan din eh. nan kuma ya haɗu dama kan sun kama ƙasa eh. to shi ne mubammar aljawadi ingarma ɗamamme mai kyan jiri to shi ne zai keta wannan tazara a tsaye mai tsaurin gaske ni aka sanatin shekara ɗari ma ya ɓaɓauha amma duk da haka ba zai yanke wannan faɗin bushiyar ba tsalle bishiyar nan tana da faɗi restanta na ko'ina duk inda ta kaɗa ni'imar za ta zubo muttafaqun alayhi wa rawayahu fi sahihayn aidan min riwayati abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala يسير الراكب في ظلها مئة سنة ما يقطعها mahayi zai yi tafiyar shekara ɗari amma ba zai yanke faɗin bushiyar ba wa anhu radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati ليتراءون أهل الغرة من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو من المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال لا بلى والذي نفسي بيده rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin muttafaqun alayhi kaga illar kaucewa manzo kenan kaga falalar bin manzo kenan duk wanda za ka ji in ba manzo ka ji ba to fa wannan nimar ba za ka iske ta ba kamar yadda za mu ji inna halal jannati yan aljanna la ya tara auna za su ga juna la ya tara auna ahalal gurafi za su shi shine mana za su hango ahalal gurafi ma'abota waɗansu benaye waɗansu gidaje min fauqihim wanda za su gano su can sama kama tara aunal kawkaba duri, kamar yadda kuke ganin tauraro mai haske al ufqi wanda yake fitowa a yankin gabar shine fil mashriqi aw al maghribi ta gefen gabar ko ta gefen yamma haka za waɗansu za su rika hangen gidajen waɗansu waɗansu ma suna hangen gidajen waɗansu domin aljannan daraja daraja hawa hawa ne kun ga dai mun karanta hadisin da ya nuna mana falalar ma'addacin alkur'ani falalar hadda alƙur'ani wanda aka karanta shi don Allah kuma aka yi aiki da shi in mutum ya je ranar tashin alƙiyama za a ce karanta sai ka haura in ya karanta aya ɗaya sai a ƙara cilla shi yana ƙara aya ana cilla shi yana ƙara aya ana cilla shi kafin ya gama ayoyin alƙur'ani ina zai tsaya eh iya inda tilawa ka tsaya da tijo nan iya aljanna ka za ta tsaya fa eh wannan gefen falalan Alkur'ani kenan sai kuma a koma gefen takawa tsoron Allah kuka don Allah kaza waliman kafa maqama rabbih jannatani kawai ka ji tsoron tsayawa gaban Allah kawai za ka aikata wani abu sai ka tuna kai zan fa tsaya a gaban Allah kuma Allah zai tuhume ni bainar jama'a yace ni nayi abu kaza kun zan isa in musa ba kai ba zan yi ba sai ce bawan Allah tun da dai ka ji tsoro na ka bar abu kaza don ni to na baka aljanna biyu ko gobe ka zo za ka yi wani aiki ka ji tsoron Allah ka bari aljanna biyu waliman kafa maqama rabbihi jannatani wani kafin ya gama rayuwarsa aljanna nawa zai samu sai ka sai kwaya za ka hafa ta maye sai ka ce kai Allah ya hana shan kwaya na bari daga yau ba zan ƙara shan ƙwaya ba sai ce bawan Allah to na baka aljanna biyu ka mola ka mola ka ɗauko a shana za ka ƴarka ce kai wannan abu fa haramun ne gaskiya sai ka ya galgala sai ka yadda ka ce har abada ni da shan wuyi ce to an baka aljanna biyu sai ka zauna tebura an kawo ma giya an buɗe da ta ce kushe ka ce a'udhu billahi Allah ya hana daga yau sai ka tashi ka tafi kawai ba za kara ba sai a ce to an baka aljanna sai kun rufe kofa su yi tafiya eh ce kai wannan aikin ba kyau wallahi na tuba daga yau ki haƙuri kawai ni ba ni ba wannan mugun aiki sai to an baka aljanna ka ba wani kuɗi da ruwa ya maido ma ya kace kaza na baka ba ni kaza dina Allah ya hana kace to an baka aljanna duk inda ka ji tsoron Allah kace ka ji tsoron Allah ka bari to aljanna biyu ina ma da masu irin wannan ayyuka duk sanda ka zo za yi wani abu ka tuna Allah ka bari musulmai da za su yi kyau eh kana dan sandan ka cewa ya ko ma yau bai yi ka tuna kai karɓar cin hanci ba kyau ina musulmi in karɓi cin hanci kuma gwamnati tana biya na na sai ba ta bi eh sai a ce to dan sanda an baka aljanna ne eh haka soja sai ka yi laifi za ka ba cin hanci gwabje kai ce bayan Allah ya hana za ka ce in yi ya ce to ranka ya daɗe nan ba mun baka ba ce to na tuba ba zan ƙara ba Allah ya hana na ji wa'azi ya ce dan soja an baka aljanna bi eh to duk abin da ka san ba shi da kyau in ka bari don Allah ka ji tsoron tsayawa gaban Ubangiji a tuhume ka akan wannan abun aka ce jannata ne waliman kafa maqama rabbihi jannatan alƙali ne mai shari'a da kuɗin toshiyar baki an ci ko kwali da ɗan kuɗi an kai mar cikin dare an gaishe shi ce ne ya ce kuɗi ne ya buɗe ya gan su kawai ga su cike da kwali har ya tafi cikin gida zai aje ya dawo sai ya tuna ya ce kai to wai me zan gaya wa Allah in je lahira sai ya dawo sai kai kuɗa kuɗin ba na so ku je Allah ya kai mu gobe in ku kuke da gaskiya muka bincika za a ba ku gaskiya ku ba sai kun sai gaskiya ba to tsoron ka dade wannan ai kyauta muka ka ce jiya kun kawo mu ce tsoron kai dade ai da naga mun saba yin haka ne sai to ai yanzu Allah ya ganar da ni hakan haramun ne don haka na tuba sai a ce alƙali an baka aljanna ne eh, ya zo ya hukunci kawai ya bincika in kai ne baka da gaskiya a daure ka in kuma kai kake da gaskiya a baka gaskiya ka ba ko kobo shikenan waliman kafa maqama rabbihi jannatani to sannan kuma ku duba ku gani wannan ita ce ainihin wato aljannatai din fa kowa da irin darajar aljanna ka. irin yawan takawarka da tsoron Allah ka yawan tudun aljannarka yawan karatun alkur'aninka da yawan tilawarka yawan tudun aljannarka haka ya tara auna ahalul jannati ahalul ghurafi haka yan aljanna wasu suke hango masu wasu gidajen sama da su kamar yadda muke hangen tauraro mai haske a sama ka san ku tsakaninka da wancan tauraron akwai nisa ko to haka wani aljanna tsakaninka da tsakaninka da kai akwai nisa wadda kake ji ana ce Allah kai mu aljanna ba wai kawai wani katon gida ne za a dura ku kowa aljannar gasaran kuna ku ji ba kowa da nashi kuma yanda ka san a duniya wani ya fi wani mukami a gwamnatin duniya to haka a gwamnatin Allah ma wa'annan ma'aikatan Allah din wani ya fi wani lebul din wani bai kai na wani ba ko a duniya ma lebul lebul ne ya ko ko ba haka kuke faɗa ba ne ma'aikata me ake cewa matsayi matsayi eh to yanzu haka akwai wanda abin da yake ɗauka ya kai dubu ɗari wani kuma za ka fi kusan miliyan yake ɗauka ko irin gidajen da za a gina wa yansu ma'aikatan wani ko ɗakin gadin wani ma'aikacin bai kai ba ko ba ba ne to haka ma Allah yake cewa fani ni ma ajarul amilina madalla da ladan masu aiki ma'aikata na ma'aikatan Allah kowa daidai sakamakon aikin ka ne ihsani daidai gwargwadon matsayin da za a ba ka amma da za'ul ihsani illa ihsani he sakamakon ihsani ihsani yanda karfin ihsanin ka yake haka karfin sakamakon da za a baka to haka nan inna ahlal jannati la yatara auna ahlal ghurafi min fawqihim kama ya tara aunar kaukabar duriyar ko alagabira min al'ufki min al-mashriq aw al-maghrib li tafaduli ma bainahu saboda fifikon da yake tsakanin su ya fi ka kokari a duniya kai ma kuma kana da imani kai dan kokari don haka an baka aljanna amma bata kai kashi ba shi ma kuma zai hango wani tasa bai kai kashi ba har a kai dan annabawa mursalai har a je kan ulul azami har a kai ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ƙarshe an gane wannan to kuma kowa fa na sai ke ci ba wai wani ne zai zugo wa wani ba kun gane ba wai wa'yansu ne in sun koshi za su sako wa wani ba kamar yadda maroƙa suke faɗa qalu ya rasulullah tilka manazilul anbiya wa'annan kam gidajen annabawa ne za mu riga hango su a sama da mu yace sam la yablughu ha ghayruhum wanda babu mai samun irin waɗannan gidaje sai su annabawa qala bala yace mm wallazi nafsi bi yadihi na rantse da Allah rijalu mazaje ne wa'inda suka tsaya suka yi aiki waɗanda suke cikin taron ta jafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa dham'a to irin su ne kawai almu'minu mm, mu'minuna billahi waɗan amanu billahi ko waɗanda suka yi imani da Allah wa saddaqul mursalina suka gaskata manzanni manzon Allah ya ce a yi ka karyata wani mutum ya zo ya sa ka kai ya za ka samu irin wa'annan gidaje sai in ka yi imani da Allah imani da Allah shine aiki da Alƙur'ani. ka gaskata manzanni don duniya ce ta faru kowanne da manzonsu mu wani manzo ne za mu gaskata mu bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to mun gaskata manzo Allah duk hadisin da ya mun yarda mun bi sunnarsa mun tsaya a kai to irin wa'annan mazajen su ne suke samun irin wa'annan guraf allazina amanu billahi wa saddaqul mursalin waɗanda suka yarda da Allah suka yarda da manzannin da aka aika musu mu yanzu mai manzon da aka aiko mana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul ka shedin ka wallahi da wani ya ɓata maka lokaci akan bin wani biyayyar da za ta saka saba wa manzon da aka aiko maka ka sani fa duk duniya yanzu ba wanda zai ce wa ne aka aiko min in dai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambata ba to ka kauce hanya don shi kaɗai ne aka aiko wa duniya a yanzu duk annabin da ka bi ba zai ma amfani ba sai dai ka yi imani da shi kawai ka yarda manzon Allah ne an yi zamaninsa kuma ya wuce kuma ka yadda da manzancinsa ka yi imani da littafinsa yanzu kuma zamanin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam zamanin alkur'ani ne to duk mutumin da za a ce zo ka bi to ka sani fa ba a aiko maka shi ba in za ka bi ka bi amma ba Allah ne ya aiko shi ba waye Allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka bayan Allah ba a jin kowa a matsayin shari'a sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda zai kira ka ce zo ka ji Allah da manzon Allah shi kuma ka ɗauke shi a matsayin malami mai nusarwa amma ba wani abun bi ta hanyar ƙago shari'a ba duk wanda ka ga ba wai kagowa ba na Allah da manzon Allah ya kira ka kai to in ka bi shi Allah da manzon Allah ka bi ba shi ba amma idan ya kawo wani abun da ya saba wa aya ya saba wa hadisi sai ka bi shi to shi ka bi kuma an hana ka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliqi ba a bin halitta a saba wa mahalicci amma ana bin halitta don yi wa mahalicci da'a kun gane wannan ko babanka ne ya kira ka akan abun da yake sabon Allah ne Allah ya ce karka ji shi malamin ka ne kira ka kan sabon Allah an ce karka ji shi yayanka mamarka danginka surukinka mai gidanka in dai sabon Allah ne ba ce ka ji shi ba kowaye amma in ya kira ka kan bin Allah bin manzon Allah ka bi shi Allah da manzon Allah ka bi kun gane wannan to Allah muke roƙo ya dasar da mu don haka waɗannan su ne mazajen da suka yi imani da Allah suka gaskata manzannin da aka aika musu bukhari da muslim wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala laqaba qawsin fil jannati khairun mimma tatlu alaihi ash-shams aw taghrub muttafaqun alaihi yace idan da ana baka a aljanna ka san idan mutum maharbi ne akwai inda yake rata ya bakarsa ko yace to da a a aljanna ana yin baka filin da baka kawai za ka tsaya ya fi duniya da abin da ke cikin ta ka zan balarabe a lokacin yaƙe yaƙe ake yi kawai namiji ne wanda za a ga shi rataye da baka takobi ko to shi yasa ake mutu kwatance da irin wannan ba kawo wato bakarka kawai inda ga a ce akwai baka inda za a raka ya kawai ya fi darajar duniya da abin da ke cikin duniya to yaya aljanna duk abin da rana ta ullo a kansa har ta fada a kansa to bai kai darajar kan wannan filin daidai inda za a rataya baka in ma da da bakar wa an anas radiyallahu ta'ala an bu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal inna fil jannati sukan a cikin gidan aljanna akwai wajen wani taro su kasuwa ba wai kasuwar da za ka je ka sai da ka sayo ba kasuwa ce da za ka je kawai a ka ga Allah ya faje kolin kayan shawa duk wanda ka ga dama ka ɗauka wanda ka ga dama ka sha wanda ka ga dama ka saka wanda ka ga dama ka riƙe wanda ka ga dama ka rataya duk abin da kake so gashi nan wata kasuwa ce ta musamman kuma a nan mazan ɗan aljanna za su haɗu wannan kasuwar ita haɗaka ce inda za ku haɗu ku ga juna a tattauna a ziyarci juna an gane wannan daga nan kuma kowa ya koma gidansa na aljanna to shi ne ya ce akwai wannan kasuwar a ina muke a ya tuna ha za su zake mata kulla jum'atin duk kan adadin gwargwadon awannin sati don babu juma'a a zahar ma babu balle juma'a kun gane ko malamai suka ce gwargwadon adadin daɗewar mako duka in aka yi adadin daɗewa kamar mako ɗaya shi ake kira juma'a ana kiran mako ɗai juma'a ɗaya to gwargwadon adadin tazarar lokaci da kai kamar sati kamar yadda yanzu idan gobe aka ci lahadi ba sai mako ya dawo ba sannan dawo a ci to haka ma 'yan aljanna duk adadin kwanaki ko kuma adadin daɗewa kamar mako ɗaya za a zo a haɗu a wannan kasuwa fasahubburi hushimar iskar ni'ima sai ta biyo ta kansu fata shufi wujuhihim wa siyadihim sai ta fesa wani abu a kan fuskokinsu akan tufafinsu kawai sai kaga sun canja kala sun ƙara kyau su ‘yan aljanna ne kowa dai ya gan shi da wani irin launi fiye da launin da ya zo da shi wajen haske da wata irin tufa mai kyau fiye da yadda ya zo Fayar daduna husnan wa jamala sai su ƙara kyau da haske fayar ila alihin sai su koma wajen iyalansu wa dadu husnan wa jamala sai su tarar da iyalansu a lokacin sun ƙara kyau sun ƙara haske kwalliyar da suka fita da ita jama'al kenan sun daɗa yin wata kwalliya da take mai kyau hutun ken su nan ma sun ƙara yin wani kyau ba irin ken da suka fita da shi ba faya ko faya ƙuru lahun ko sai su ce da su fa ya yaqulu lahum ahaduhum sai iyalan su ce wallahi laqad izdattum husnan wa jamala wallahi kun ga yanda kuka tsara kyau kuwa ko yanzu matar ka kace kai amma ka yi kyau sai ka ji kanka wani abu kaman an kawo wuta eh eh ka ji daɗi fa kai ka yi kyau ko to wannan kuma haka din yake ba wai ƙarya ne. sai su ce kai wallahi amma ko kun yi kyau fa yaquluna su ma in suka dubi iyalin nasu wa antum wallahi laqad da ba'dana husnan wa jamala to wai kudin ma ai bayan mun tafi Allah ya kara mu kyau da haske kowa ko da yaushe ya gamu da ɗan uwansa sai ga ɗan uwan ya ƙara kyau ta ƙara kyau ka ƙara kyau mu kuma yanzu ana shekara ɗaya biyu ka ƙara yaƙuniya ka ƙara yaƙuniya ana ƙara wata shekara kana yaƙuniya tana yaƙuniya eh sai dai a yi haƙuri kawai rawahu muslim yi e, ba maganar wai ƙara ce dai a ta ƙara yankanewa ana yankanewa ce wallah ga ƙara duba ce bakin ƙara duba wa an salim ibn sa'd radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna ahla al-jannati la yara hmm, ko la yara auna al-ghurafa fil jannati kama tara'auna al-kawkaba fis sama'i haka za su rika ganin waɗansu gidaje a sama kamar yadda ake ganin tauraro mai haske a sama muttafaqun alayhi wa anhu radiyallahu anhu qala shahidtu min nabi min an sallallahu Alaihi wa sallam majlisan sahal din sa'id yace na halarci wani majalisi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gabatar da darasi a wannan majalisin yace shahidtu min annabi sallallahu alaihi wasallam majlisan na halarci wani majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa safa fihi aljanna a wannan majalisin ya sifanta aljanna hatta ka har ya gama ya ba da fikofin aljanna daga alif zuwa mai ya ko gaba ɗaya har ya gama sun makala fi hadisi hadisihi ƙarshe sai da ya gama ba mu labari ya sifanta mana ce kai wannan sifantawa da mai ba kar ku ɗauka iya nan aljanna take iya sanin ku na faɗi ha ma la ra'at cikinta akwai abin da ido bai taba gani ba da ya za a sifanta maka shi wala ullun sami'at kunne bai taba ji ba ya za a sifanta maka abin da baka taba ji ba wala qadara ala qalbi bashar sannan ba tunanin sama a zuciyar dan adam bai taba tuna abun ba da ya za a sifanta shi sun makara'a shi ne karanta ta da jafa junubuhum anil ya yad'una rabbahum khawfan wa qam'a irin su ne fa masu samun gidan aljanna an gane wannan ila qaulihi ta'ala fala ta'lamu nafsun rai ta sani ba ma ukhfiya lahum abinda aka ɓoye musu min qurrati a'yunin abinda yake faranta rai rashin sani idan da ka san abin da aka tanada kayan faranta rai da ka dage ka watsar da kayan bakan rai don arzikin duniya sai ya bakanta maka rai wata ran duk yanda arzikin yake wata ran dalilin arzikin ka bakin rai zai same ka bakin ciki sai ya same ka dalilin arzikin wata ran don ina tsammanin arziki ne zai sa ka yi gida mai kyau ko to wata rana idan gobara ya cinye gidan ka karo ka ga hayaki baki na tashi duk alaƙin da ke ciki ne kawai yake ci wuta hayaƙi na tashi in ba ta ba da irin ba ka faɗi ba ma in ba tawakkalin ka ya kai tawakkali ba karshen ta sai an kai ka asibiti ga arzikin duniya ko kuma arzikin ne Allah zai baka mota sabuwa dalka sai wata irin ta miliyan biyar ko sama sati ɗaya kawai ka faɗi ta yi rugu ta ƙone ba za ka jawo shi ba Baƙin ciki ne kuma dalilin dukiyarka da abin da ya kama da irin wa'annan suna nan kata-kata to amma aljanna babu baƙin ciki a dukiyar aljanna ni'imar aljanna mulkin aljanna babu baƙin ciki a duniya kuma mulki ne amma talakan ka sai ya gurnuka maka kwana kana tunani talaka kawai sai ya sa ka a gaba ka rasa yadda za ka yi kuma kai ne mai mulkinsa duniya kenan don haka rai ba ta san abin da aka ɓoye mata min ƙurratu a yunin abin da yake faranta rai rawahu bukhari wa nabi sa'idin wa abi hurairata radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza dakala al aljanna janna yunadi munadi idan dan aljanna kowa ya shiga aljanna mai kira zai yi kira yace inna lakum anta yau fala tamutu abadan kuna da rayuwa ba mutuwa har abada kuna da rayuwar da ba mutuwa da zai biyo bayan ta har abada kasan ɗan adam dai abin da yake tsoro dai mutuwa kullum Allah kai mu baki ko Allah kai mu gobe to Allah kai mu rana ita yau mun dawo Allah kai mu baki kullum dai aikin fi Allah ya kai shi Allah ya kai shi baki shi ba duniya tana nan wai har wani baɗin baɗaɗa duka dai so yake wai ya ga baɗin baɗaɗa eh wai tsoho tutuk da shi ba wai na cewa wai Allah ya sa wai su zo sunan jikan jikansa to Allah ya sa to dan adam shi gashi nan dai Allah ya sa dai abin da yake yi kawai shi bai san ma me yake yi ba baya cewa ko da imani Allah ya sa Allah ya kai mu gobe da imani Allah ya kai mu gobe kawai wannan ma mai kokari ne wani zai ce sai gobe Kata koren kore kenan sai gobe wai shi sai gobe kawai Allah ya sauke ba maganan Allah ya ko kuma Allah ya kai mu mm, sai gobe Allah ya sauke na'am yace kuna da rayuwa ta har abada ba mutuwa wa inna lakum an tasihu kuma kuna da lafiya mai karuwa kullum lafiyar ku karuwa za ta yi falakat kamu abadan falakat kamu abadan ba za ku sake yin ciwo ba har abada an gama ba kemis a can ba ka da dokta mai duba ka amma nan duk mulkinka kana da dokta na musamman kuɗi gare ka kana da likita mai duba ka in ya gagara sai a yi waje da kai ko to can ba likita ba magani ba clinic ba asibiti don lafiya ce Allah ya ce ga kunan an tafifu kullum ka samun lafiya kenan fala tasamu ba za ku sake cuta ba ciwo ba zai sake shiga jikinku ba abadan har abada tuturke nan don haka ce abadan abu tutur shine da hausa abadan abadan larabci ne tutur shine abun da ba iyaka sannan ya ce wa inna lakum an tashibu kuna da kuruciya ko da yaushe kana nan a matashi matashi fala haramu abadan ba za ku tsufa ba har abada ba tsoho a aljanna ba tsohuwa kowa ka ganshi matashi ne yana tsakiyar kurciyarsa tana tsakiyar tashinta ba tsoho ba tsohuwa ta ce to aiko kakar mu ta tsufa ta mutu kenan ita ba za ta shiga aljanna ba <laughs> za ta shiga amma ba a tsohuwa ba a matashiya za a maida ta shiga aljanna an gane wannan kakanmu ba to shi ma zai dawo matashi ba a tsoho zai tafi ba hmm. kowa in dai aljanna zai shiga za a kera shi kira mafi kyawu sannan kuma shekaru mafi zama na kurciya ba na yarinta ba ba na tsufa ba daidai kurciya kuma a haka mutum zai zauna abadan har abada babu maganar tsufa kuma wa inna lakum an tan'amu wato an tan'amu kuna da ni'ima da jin daɗi da walwala falatai a su abadan ba ku ba talauci har abada ni'ima ba za ta yanke ba kasan ni'imar duniya tana iya yankewa ka ci ka koshin an jima ka ji yunwa ta wannan ya yanke ka sha ka koshe ka ji kishirwa wannan ya yanke to a can ba maganar wai yunwa ta dame ka sai dai kawai wani abu na sha'awa ya zo maka amma ba wai ka ji yunwa ka ake ka ka ji yunwa ba sha'awa kawai ake yi a can sha'awa domin an ce kuna da ma tashtahi an kusu ko wata lazzul a'ayi. duk abin da rai ke sha'awa ido ke gani ya ji daɗi bishi za a yi ta ba ɗan aljanna amma ba wai don ciwon yunwa ciwon ishirwa a babu babu irin wannan a aljanna rawahu muslim وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى matsayin kowane ɗayan ku a aljanna irin gidan da ka samu da matsayin darajar aljannarka a haka Allah zai zo ya ce maka tamanna kai buri a ƙara ma za a ce kai buri ne kake so faɗi ya burinka a ƙara ma manna fa ya tamanna ko sai ya yi buri wa ya tamanna ya yi buri ya yi buri ya ce a ƙara kamar kaza wannan din a ƙara shi kamar kaza a ƙaro wani wanda ya ƙara shi kamar kaza a ƙaro wanda ya ninka shi kamar kaza ka dai iya faɗi ka yace to iya faɗi na kenan ya ƙari ya ishe ka yace eh fa har lahu hal tamannaita shikenan iya burinka ka gama fa yaqulu na'am sai ce eh fa yaqulu lahu sai ce da shi to fa inna laka ma tamannaita gashi nan abun da kai burin an ƙara ma wa mislahu ma'ahu an ninka ma kamar sa wannan wata kyauta ke bayan aljanna da aka baka rawahu muslim وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه inna وسلم azza wa Jalla عز وجل يقول لاهل Allah mai girma da ɗaukaka zai gaya wa ‘yan aljanna, ya ahal janna? ya ku ‘yan aljanna, fa ya na labbai ka rabbana wa sa'adai. wannan irin amsawa da za su yi wa Allah kenan labbaika rabbana wa sa'adai wal khairu fi yadai Allah ubangiji mun amsa maka dukkan albarkatu da ni'ima da walwala naka ne wal khairu fi yadai alkhairai gaba ɗaya na hannunka fa yaqulu hal rabitum to yaya kun yarda da abin da na aika muku a duniya da dokokin da na kafa muku kun yadda ni ma yau da kuka zo abun da na muku kun yadda hal raditum yaya abun da na muku din nan yayi muku fa yaquluna sai su ce wa malana la narba haba ubangiji ya ba za mu amince ba ya ba za mu gamsu ba ya rabbana ya ubangijinmu wa qad alaitana ma lam tudi ahadan min khalqik ka ba mu abin da babu wanda ya same shi a cikin halitta fai kulu ala ulikum afdalu min zalik ba kwa so ku ce a a ƙara mana in ba ku abin da ya bi wannan ko ba ku so a ba ku abin da ya bi wannan fa kulu na sai ce wa ayi shay'in afdalu min zalik to wani abu ne Allah har zai fi wannan ai babu abin da ya fi wannan fa yaqulu uhilla alaikum ridwani fala asqudu alaikum ba'dahu abadan yake ai yanzu aljannar kawai na ba ko kun sani ko na lulluɗe ku da yarda ta kun sani ko zuwa gaba in ku fusata in hujja ku eh Ke to a ƙarin da zan muku wanda ya fi wannan daɗi shine na yarda da ku har abada na lulluɗe ku da yarda sannan kuma na cire kushina a kanku ba zan fusata da ku ba har abada sannan kuma na tabbatar da ku a ciki ba za ku fita ba har abada wannan bai fi daɗi ba amma aka baka arziki ko kuma aka baka mulki sai aka ce amma fa rikon ƙwariya ne daga ga lokaci ya kusa ya kai ajin haushi ko ba ka bane to aka ce an baka dindindin dindindin ba ya fi daɗi ba to aljannar an ba ku har abada kuma yardar Allah ce za ta yi ta sauka a kanku fushin Allah babu to wannan ya fi samun aljannar daɗi yardar Allah da ɗauke fushi a kanmu da tabbatar da mu zama na har abada ni'imar ba za ta ƙare ba wannan har ya fi samun ni'imar daɗi an gane to wannan shine muttafaqun alayhi wa an جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرير بن عبد الله يتي منا وجمع دون الله صلى الله عليه وسلم منا cikin dare lokacin farin wata fanazara ila al-qamari laylatal badri sai ya dubi farin wata lokacin yana sha hudu ko sha biyar daren sha hudu ko daren sha biyar faƙala ce innakum kun gan ku fatarauna rabbakum za ku kalli ubangijinku iyanan ido da ido za ku gan shi karara ranar tashin alkiyama kama rauna hada kamara kamar yadda kuke hango wata ba wai za ku gan shi tsarin irin na wata ba fa Yadda kuke ɗaga kai ku ga wata to haka za ku ga Allah la tudamuna fi ru'yatihi ba mai kare wani wajen ganin yanzu farin wata yana tsakiya kal akwai wanda zai ce ka ni in muka fita dukan mu kowa zai gani kuma ba ne tare Allah ka kare ka kare ni ko akwai to haka ba ne kare wani wajen ganin Allah amma ba wai ganin Allah za a yi da surar wata ba mun karanta wannan a aqida kun tuna a aqida mun karanta ba wai Allah zai fito kamar farin wata mu ganshi kamar farin wata ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir don ba abin da ya kama da Allah a ganin aka kamanta ba Allah aka kamanta ba ganin ne za mu shi kamar yadda muke kallon wata ba mai kare wani to haka za mu ga Allah ba mai kare wani amma wai Allah ba kamar wata yake ba ku fahimci wannan to muttafaqun alaihi. وعن سهيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ذكر أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى إذا كان الجنة كتبع الجنة الله زي ما كان دسو سيتي تريدون شيئا أزيدكم يا أهل الجنة كم الجنة سؤالك كنا صنعنا أبو إنكار مكو fayaquluna sai su ce alam ku wujuhana baka faranta fuskokinmu ba Allah bayan faranta mana fuskoki da kai muna baƙaƙe da ba mu da fata mai kyau ka gyara mu muka zama kyawawan mutane kuma wani abu za mu nema alam tu dikilna aljanna Ga shi kuma da muna waje muna shan wahala a duniya muka shiga kabari muka sha wahalar barzaku ka fito da mu alkiyama ka tseratar da mu ka shigo da mu aljanna kuma wani abu ne za mu nema ka kara mana wato na jana sannan kuma ka tseratar da mu minan nari ba mu tsinci kanmu cikin yan wuta ba ai ba abin da ka rage mu da shi Allah ka yi komi me za mu nema kuma na ƙari sai Allah ce to shi kenan sai ya yayi hijaban wani hijabi sai a jashi kamar labule sha hakan nan ma wudu shay'an ahabbu ilayhim min nafsi ila rabbihim kawai dai ga